bayan mun koyi musulunci ko muna aiki da musulunci ko to mu rinka yawo muna wa'azi muna kiran mutane zuwa ga musulunci da aiki da shi wa min a'azami a'malid da'awa al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar daga cikin aiki mafi girma na da'awa jama'a shine umarni da kyakkyawa da hana mummuna ku ji abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sannan wasabru alal adha umarni da kyakkyawa da hana mummuna sannan da yin haƙuri akan cutarwa da zarar ka fara wa'azi rannan wani zai fara ƙulla maka sharri rannan wani zai ce sai na ga bayan shi ba dai ya ce kaza ba ba dai ya yi kaza ba karka damu mu yanzu tsohon hannu ne akan haka an lallasa ha an gaji shi sa ka ba ma shakar kowa sai Allah mun dake duk abin da zaka faɗa an taɓa faɗe ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika annabi nuhu sai da ya shekara 950 yana wa'azi bai samu mutum 100 ba amma bai fasa wa'azi ba wani annabin ya zo ya wa'azi har ya gama mutum ɗaya ya samu wani kuma shi kadai ma ya wuce ba wanda ya bi shi annabi yunusa da ya gama wa'azi gaba ɗaya suka kafirce sai gudu ya bar garin aka ce lafiya ya ce in kwaran kwatsa ta zo ka ta same ni gudu ya yana tsoron annoba karka gaza matasa suna fara da'awa kwana biyu an kwace mata an kore ka daga gida an yi kaza shikenan sai ka ce to na tuba ka tuba ka bar musuluncin ina ka gan mu nan an kore mu daga gidajen mu an kwace keken ɗinki an kwace keken hawa an kwace kaza an kwace kaza muka ce ina wal jibalu eh, dutse yana nan dutse yau gashi Allah ya azurta mu jama'a helicopter nake shirin zan siya ne kuɗi ba gaskiya helicopter nake shirin zan siya insha Allah yanzu dan fareriyar mota na je ne ciniki ba zai wuce nan da kwanaki ba za ku ganin na yawa a bata da AC an kwace mota Allah ba an kwace keke Allah ba ni mota ba ni mota an kwace keken dinki yanzu ina da keken dinki guda takwas suna aje ba sa aikin komai to me ka dogara ga Allah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ka nuna wa Allah Allah ya ga gaskiyar zuciyarka sai Allah ya azurta ka ta idda baka tsammani saboda haka ka ji tsoro za su cutar da kai annabi luqman haka ya ce wa dan shi wa amur bil ma'rufi wanha anil munkar sai ce wasbir alama asabaka kai umarni kyakkyawa ka hana mummuna in ka fara za su cutar da kai sai ce kai haƙuri yome me ba nan mukiya ce nan aka haifi albanin nan da yake magana yome me ba a faɗa ba amma kowane shaidani ya koma gefe guda ya sa ido ga albani ya zama dan boko ga albani ya zama dan arabiya ga albani ya zama alhajin birni 2007 kuma albani zai zama babban dan siyasa kowa ya shirya kowa ya shirya za mu fito za ka ga fosta ka zo mu baka kai wajen kafancan wani ya wajen birnin kaza insha Allah so da karka ji tsoro duk sharrin da za su yi maka su yi maka wallahi ka kyale su kai dai kar ka sake ka ha'inci Allah duk abin da za a faɗa kar ya zama gaskiya ake faɗi a kanka ya zama sharri ne kuma ka yafe musu ni duk makiyana na ce duk wanda ya zage ni na ce na yafe mishi ba hisabi ranar kiyama babu duk ka zaga kai kai carbi ɗari carbi ɗari na zagi jin na yafe ranar kiyama wallahi na ce ranar kiyama abinda nake so shine in ganni gaban mai gidana sallallahu eh, na yafe wa kowa ba bashi ba matsala ka cucan a kuɗi ka cucan a zagi kayi kaza kayi kaza oho Allah ya ce wal'afina anin nasi wallahu yuhibbul muhsinina eh, wanda ke yafe mutane Allah yana son kullum sai alheri nake gani jama'a